بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد za mu tashi darasi na 96 a cikin karatunmu na maraki su'ud da sharhinsa nasrul wurud a yau goma ga watan rabia unisani hijira ta 1444 wadda ta yi daidai da biyar ga watan 11 shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi sabon babi al-muqayyad wal mutlaq ya aka sayan da yawancin tafai suke al-mutlaq wal muqayyad shi ya fara da al-muqayyad da al-mutlaq bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd فيقول المصنف رحمه الله المقيد والمطلق na'am yace al-muqayyad wal mutlaq al-muqayyad shine wanda aka kayyade shi kamar yadda dai mu ma dai a Hausawa muke cewa kaidi wato wanda wato ba a dubi a asalin hakikarsa aka dube ta ta fuskar danganta ta ga wani abu shi kuma al-mutlaq shine wanda yake ake ike tabbatar da hakika ba tare da danganta ta ga wani abu ba mm, an sake ta babu kaidi wato ana maganar hakika din ba tare da wani kaidi ba kamar raqaba baiwa mm. to kaga ba a yi taƙidi da kan cewa ko mai imani ne ko mara imani ba hakanan ma aka ce raƙabatun mu'mina to wannan mu'mina wannan ƙaidi ne an ƙayyada haƙiƙanin ta hanyar yi mata izafa ya zuwa ga imani eh, na'am fama ala ma'ana ma'anahu da musjala mhm. ma'anan li ghairi ta'qidhu al-awwala na'am yace fama ala ma'nahu zida musjala ma'nan li ghairihi taqidhu wato ma duk wato suna kalima zida ma'anan da aka ƙara mata wata ma'ana ala ma'anahu akan ma'anarsa musjala ba tare da wani ƙaidi ba a ligairihi ga wani wannan ma'anar tasa ta asali ta al-awwala to ka kudurce shi shine na farkon wato al-muqayyad kenan ya fara da ta'rifin al-muqayyad ai saboda haka ma ismul mawsul ne a zida jumla zida shine silatul mawsul ma zida ma'anan ma'anan kuma sai zamanto na'ibu fa'il ma zida ma'anan ala ma'anahu jaru wa majrur muta'alliq da zida wato abin da aka ƙara masa ma'ana hmm. akan ma'anarsu hmm. ma'akan ma'anarsa lirairihi ga wani wannan ma'anar hmm. musjala wato mutlaka ba tare da kaidi ba a to ita al-awwala wannan jumlar ita ce labarin a ismul mawsul ai i'taqidhu al-mazi da fama wannan fadin jawabu shar ne jumlar ma alam i'taqid i'taqid al-awwal wato ka wato kai itikadin na farkon shine zai zamanto wato labarin ma zida din alama anahu <laughs> na'am yana nufi wato na farko wanda yake shine al-muqayyad huwa ma zida ma'anan ala ma'anahu li ghairi shine abinda aka kara masa wata ma'ana akan ma'anarsa ba domin wannan ma'anar ba ba domin ita ma'anarsa ta farko ba eh an kara masa wata ma'ana akan ma'anarsu akan ma'anarsa ba domin wannan ma'anar ta farko ba tasa din kamar raqabatun mu'mina to kaga iman wannan imani ma'ana ce da aka ƙara ta akan ma'anar raƙaba wato bauta to kaga ita wato a baiwar ko kuma bawan an ƙayyade shi da imani sau da aka an ƙara masa ma'ana akan asalin ma'anarsa asalin ma'anar raƙaba? bawa bauta mai sifantuwa da sifar bauta to sai aka ƙara masa wata ma'ana ita ce ta imani akan ma'anahu akan ma'anarsu ba domin a tabbatar da ma'anar bautar din ba eh. hmm. abin yake nufi da musjala ma'anarsa mutlaka wato babu kaidi. ai sawa'un zikira alqaidu aw kana muqaddaran wato ai daidai ne an faɗi qaidin a wato a ambace ko kuma a bisa taqdiri don wani lokaci qaidin sa ake wani lokaci sau da yawa kuma zai zamanto abun ana ambatansa a bayyane to kaga misalin ambatansa faɗin Allah ta'ala fatahriru raqabatin mu'mina kaga raqabatin mu'mina an faɗi kaidin gashi nan a fili eh misalin kuma inda ake takdirin kaidin ba a faɗe shi ba amma sai a kaddara shi saboda faɗin Allah ta'ala to ka gani wa kana wara'ahum malikun ya akudu kulla safinatin gasba ai ba kowace kwale-kwale yake kwata ba hmm. fasafinatu huna muqayyaratun bi sifatil muqaddara dan haka to kaga ita shi jirgin ruwa anan an kayyade shi da sifa a bakaddarawa ay kullu safinatin salihatin salihatan gasda sahiha ay kullu safiha ay kullu safinatin salihatin sahiha dukkan jirgin ruwa wanda yake ingantacce mai kyakkyawa kuma ingantacce wanda ba shi da aibi mm. su yake kwata ne ai kaga ba ba mai aibi ba ai shi yasa ya aibata ta shi yasa ya aibata ta inda aiba inda haka ne aibata ba za ta yi amfani ba wannan shine dalalatul iqtiba wanda yake kai takdirin abinda dole sai da shi ne magana za ta miƙe a hankali ko a shari'a kaga wannan a hankalce magana ba za ta miƙe ba sai ka kaddara cewar wannan sarki jirgin ruwan yake kwata wadda take ba ta da aibi tunda ya aibata ta inda ba don haka ba sai ya zama to babu ma'ana a cikin aibata ta mm. Mm. kuma bayanin da ya faɗa na dalilin aibatawar ba zai bayyana ba mm. na'am haka ne ibn abbas zai karanta wannan ayar ya kudu kulla safinatin salihatin a ah, gasba eh, sahihatin na'am Hmm. a tafsiriya ce ƙira'a ce tafsiriya eh ba za a ɗauke ta ƙira'a ba da shaza ba tafsiriya ce hmm. da faɗin ubaid ibn al-abras cikin sha'iran jahiliya min qawlihi min man qawluhu qawlun wa man fi'luhu fi'lu wa man na'iluhu na'il eh man qawluhu qawlun wa man fi'luhu fi'ilun wa man na'iluhu na'ilu wato wanda faɗinsa maganarsa magana ce ai yankakkiyar magana ai ma'anar ba za ta miƙe ba kawai man ƙauluhu ƙaulun maganarsa magana ce wa man fi'iluhu fi'ilu kuma aikinsa aiki ne kyakkyawa sai a ƙaddara kyakkyawa wa man na'iluhu na'ilu kuma wanda kyautarsa kyauta ce mai gwaɗi sai ka kaddara wannan in ba haka ba kawai za ka ce wanda zancensa zance ne aikinsa aiki ne hmm? kyautarsa kyauta ce to ai kaga dole a kaddara cewar akwai wani bambanci tsakanin mubtada da khabar din hmm. hmm. wato maganarsa magana ce wadda take yankakkiya kuma aikinsa aiki ne kyakkyawa kuma kyautarsa kyauta ce mai gwabi da kuma wani da yake faɗa rubba asilatil haddain bikrun muhafhafatun laha far'un wajidu <laughs> da yawa wato mace mai dogon kundukuki mai laushin kundukuki din shine al-asil ay at-tawil al-layyin mm. bikrun wadda take kuma budurwa muhafhafatun mai ɗaurarren ciki eh, mai ɗaurarren ciki ne eh, gairar mufadatin ba muhafhafatun <laughs> karfe janjali eh, eh. <laughs> ji imro qais ba <laughs> muhafhafa wato mai ɗaurarren ciki mai ɗaurin kalangu, laha far'un wajidu gata da gashi akwai gashi a gare ta da wuya Da to ka gani sai a kaddara cewa tana da gashi baki kirin da wuya mai tsawo da wuya dogo in banda haka me yabo a ce kawai tana da gashi da wuya hmm, ai kowane mutum ma yana da wannan <laughs> hmm. ai far'un fahimun gashi wanda yake fahim ai aswad baki da wuya mai tsawo to kaga duk wannan a shine kaidin ne da ake ambatansa muqaddar ba a faɗe shi ba shi yasa shine ma'anar sashin da yayi musjala zi da musjala da aka kare shi mutlakan ai wato ba tare da kaidin cewar an ambace shi ko an ambace sai an ambace shi ba zai yi wa ambace shi zai yi wa kaddara shi wa ma ala zati bila qaidin yadul jinsin qad جنس yace wa ma ala zati bila qaidin yadul fa mutlaqun abinda kuma yake wa ma ya dullu ala zati abinda yake nuni akan zati bila qaidin ba tare da wani qaidi ba fa mutlaqun to wannan shine mutlaq wannan shine mutlaq shine lafazi da ake cewa mutlaq wa bismi wa bismi jinsin qad uqil kuma da sunan jinsi ma ana hankaltarsa wato ko ka ce masa mutlaq ko ka ce ismu jins hmm, wato mutlaq da ismu jins mutaradifan shine wanda yake wanda yake dilala wanda yake nuni ga hakika ba tare da wani kaidi ba hakikanin abu hmm. na'am yani yana nufi annal mutlaqa alladhi huwa ismul jinsi wato mutlaq wanda yake shine sunan jinsi wallahu dalu ala almahiyya shine lafazi da yake nuni akan almahiyya wato hakika abinda kake tabbatar da shi da ma kace menene wannan Eh, kamar ka ce menene mutum mm, mm, menene tsayuwa menene bawa amdaddin za ka tambaye shi da ma to shine almahiya mm, to duk abin da yake nuni akan mahiya ta wato hakikanin zatin abu bila kaidi ba tare da wani kaidi ba mm-hmm. wato ba tare da kaide shi da wahda ba wato kamar ka ce wannan a ɗaya daga cikin wannan hakika in ka faɗi ɗaya daga cikin hakikar wannan ta zama tona kira kamar ka ce rajul kaga kana nufin mutum ɗaya ba biyu ba ba uku ba kaga ka yi taƙidinsa da wahda to wannan ba wannan ba ismu jins ba ne suna na kira ne ba ismu jins ba ne ismu jins shine kamar ka ce insani mutum eh, in kamar kace kalli a rajul ce, ma sai eh, jawabin da za a yi shi ne ka ce insan hmm. sai ka ce insan amma in kace ma ka kace rajul to ai ba abin da ya tambaye ka ba kenan hmm. abin da ya tambaye ka shine kan cewar menene hakikaninsa hakikaninsa shine ismu ismujinsu aw ta'yinin khariji ko kuma abin da zaka ayyana shi khariji wanda yake gashi kana ganin sa ka ayyana shine al-ma'rifa hmm? al-ma'rifa wanda kake kayyade ta da al kace ar-rajul hmm? ja'aka ar-rajul dama saboda dama kayi magana akwai magana a tsakaninku tsakaninku da shi wannan namiji wannan mutumin sai kace ja'aka ar-rajul mutumin ya zo maka to ka ka ayyana shi shine ta al-khariji akwai kuma atayin azihini az-zihni wanda zaka ayyana shi fi zihin wato a cikin kwakwalwarka wanda yake ka san shi da sifofinsa shi shine suke ce ma wato alamul jins wanda yake da sunansa wanda da shi da kusan ma'arifa kusan duk ma'anar su daya sai dai kawai shi ana ta'ayyin ne fi zihin la kharij na'am li'annahu in bi wahda nakira domin idan aka kayyade shi bi wahda to ya zamanto nakira in ya ta zamanto hakika ta zamanto ta mutum daya ake nufi to ta zamanto nakira yanzu kamar arab arab ai jinsi ne larabawa amma ka ce arabi arabi balarabi to ka ka kayyade shi da cewa mutum daya ne Uh, idan aka kayyade shi da ta'ayini da ayyanawa ta fuskar wato khariji ta fuskar abin da yake wato a waje a cikin zahiri to ya zama to ma'arifa kamar wanda aka yi masa ta'arifi aka ayyana shi da alif da lam ta al'ahad ta wato abin da yake dama kasan shi da kai da wanda kuke magana da shi idan kuma aka ayyana shi da ta'ayini wanda yake a cikin kwakwalwa to ya zama zamanto alamul jins wato sunan jinsi eh, sunan jinsi kamar yadda ake ce ma a kamar yadda ake ce ma zaki usama haga daga an ce usama abinda yake zuwa a cikin zuciyarka shine wannan zakin wanda ya sifantu da wannan sifofin shi wato alamul jins da alamul da ma'arifa kusan abu ɗaya ne sai dai kawai shi ita ma'arifa ana ta'ayyinin ne da wasitsar alif walla in ka ce al'asad ra'aitul asad to kaga an san wani asad ne mu'ayyan amma an ka ce ra'aitu usama to an san kana nufin shi ma wanda zaki ne mu'ayyan amma wanda ya sifantu da sifar zakantaka zai iya zamantowa wato shi hakikatan kamar na kira ne a ma'ana amma ana mu'amala da shi mu'amalan ma'arifa ba za a ba na kira makusuda ba ba na kira makusuda ba ai wannan babu zancen makusuda da gairu makusuda wannan wato tsakanin a ismul jins da alamul jins da alamu shakhs da kuma annakira eh, da al maarifa wannan muhiddin abdulhamid a cikin lokacin da muke karatun alam ya yi bayani ya kamata ku je cikin sharhin ibn aqil ku dan ƙara karanta shi eh, ya ce hahuna arba'atu ashiya a da na 105 hahuna arba'atu ashiya أريد أن أبين لك حقيقة كل واحد منها بيانا قريب الفهم وأفرق لك بين كل منها والآخرين وهي علم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس والنكرة shine ya shine ya ambace su kage yace alamul jins wasmul jins wan nakira dukkanin kullu wahidin minha dalalatun alal al haqiqa duk suna nuni ne akan alhaƙiƙa sai dai bambanci tsakaninsu itibari ne in ka ce an nakira kana nufin wannan haƙiƙar in ta sifantu da wanda yake ɗaya kawai daga cikin jinsin ba kana nufin kowa a cikin jinsin ba kana nufin wanda yake abu ɗaya a cikin jinsin kamar yadda zaka ce ce rajul a saɓanin insan to in kuma ka ƙayyaje wannan hakika da tasawur fil kharij to wannan shine zai zamanto al'alam shine zai zamanto al-ma'rifa mm, shine zai zamanto al-ma'rifa kuma shine zai zamanto alamul jins alamul jins ne mm. in kuma ka kayyade shi da haƙiƙa afwan shine zai zamanto al in ka kayyade shi da ma'ana fi zihin ba fil kharij ba to shine zai zamanto alamul jins hmm? shine zai zamanto alamul jins to wannan shine bambancin tsakanin nasu abu ne wanda yake wato bambanci ne a itibari alamul shakhs kuwa shine al'alam dai da muka sani kamar ka ce kamar ka ce zaid wanda aka sanya masa suna zaid bakr amr wannan shi ne alamu shakhs mm, wanda ka bashi wannan sunan saboda ka in ja a zaidun kaga wanda yake da wannan sunan na sifar zaid da tsawonsa da gajartarsa da dukkan sifofinsa ya zo. wannan hakika ita za ta zo a zihininka kuma za ta zo fil ana ce maka zaid saurin da za ka yi wannan zaidin wanda aka sanya masa suna mm, amma idan aka ce maka a. fil baiti rajul kaga ka san kan cewa ba mutum biyu bane ba mutane da yawa bane ba mace bane namiji ne daya a cikin gidan hmm? to wannan shine na kira hmm. amma an aka ce fil insan to wannan a a a shi wannan ismu jins ne zai iya daukan kowanne hakika a cikin zihin ba tare da kaidi da daya ba ba tare da kaidi

amma da aka ce zaid ɗayan su zai zama to ne zai ayyana wato ma'ana hakikar tana nan fil kharij akwai wannan zaid din guda biyu eh, ya buka kai kuma ka ce a ayyu zaidai ne eh. <laughs> amma dai hakikan fil kharij ta zama to mushtaraka eh, tsakanin mutane guda biyu eh eh eh nace mana shi mu ba eh sai ga su sun tawo su biyu eh ga malam hashimu eh, ga ma daddin nawa ne eh, sai nace sai nace sai nace wannan sheikh hashi mu kenan wannan kuma malan hashi mu eh anan sheikh ita ta bayyana ita ta yi tamyizi <laughs> na'am to a bisa wannan ta'arifin alamul jinsi to alamul jins baya shiga a cikin ismul jins domin shi alamul jins an kayyade shi da ɗaya a cikin kwakwalwa saɓanin sunan jinsi na'am saɓanin sunan jinsi domin shi sunan jinsi ba a kayyade shi da wani abu babu wani kaidi kawai wannan mahiyar kawai ake mada wannan zatin hmm. walakin na haza yuskilu alai sai dai wannan zai rikitar a kansa annaman nan na nakirati wasmil jinsi cewa wanda akwai wanda suke daga cikin malamai da yake bambancewa tsakanin nakira da sunan jinsi kamar imam ah, tajuddin subki جعل موضوع القضية الطبيعية هو اسم الجنس يا سنيا واتو أبن ديكي شيني معنر قضية واتو معنر تتبيئة شيني sunan jins wato mahiya din bisa yadda take a hakikaninta ta a ɗabi'arta wato a ɗabi'arta ita ce sunan jins kamar ka ce insan kana nufin wannan hakikar ta ɗabi'ar mutum wannan su ya banta da sunan jinsi ne ومعلوم to kuma abu ne sananne cewa shi wato haƙiƙanin a a ta fuskar ɗabi'a labudda fihi min to shi wannan mawdu'in babu makawa dole sai an kiyaye wato ɗayantuwar abin a cikin ƙwaƙwalwa ɗayantuwarsa ga wannan mahiyar don ba zai yiwu ba ka ce insan ba ka taba ganin insan ba dole sai ka suranta wani wanda yake shine insan hmm. idan timal dukhul al-fard fi tabi'iyya fi dhimniha fi domin yiwuwar shigar daya a cikin wato wannan mawdu'in na ɗabi'ar baya ingantuwa a cikin ɗabi'iyya duk da yake ya inganta a cikin sunan jinsi domin ita mahiya wadda wato hakikanin zati a cikin sunan jinsi ba ta tabbatuwa fil kharij a waje face a cikin waɗansu ɗaiɗaikunta hmm, sannan za ta tabbata fil kharij nan akwai wani abu wanda yake za ka yi suran tashi fil zihin hmm, amma kuma ba shi da hakika fil kharij to haka ba zai taba zamantowa na kira ba kamar a a a abin nan kamar kogin kamar a ce kogin mercury ko a ce dutse na zinari haka za ka iya surantawa amma ba shi babu hakika a cikinsa sauraka bai taba zamantowa na kira ba amma za ka iya suranta shi fil zihin lakin ba shi da haƙiƙa fil kharij sau da ka ba zai zamanto na kira ba duk da yake zai iya zamanto a sunan jinsi zai iya zamanto a ismu jins don za ka iya suranta shi a cikin kwakwalwarka tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laukana laukana laukana indi uhud laukana indi uhudun zahaban hmm, ma baqiya di yawmain ma baqiya minhu illa dinarain arsuduhu لا, la يمضي alaihi يومين wa منه دينار دي dinaran illa dinaraini arsuduhuma لديني da kaga ya suranta yace da za a ce dutsen Uhud ya zamanto zinari a gare ni kwana biyu ba zai wuce ba a ce ina da ina da abin da yake bai fi dinari guda biyu ba da zan ajiye shi domin biyan bashi to kaga ai wannan mithla uhudin zahaba eh, ma balaga zalika mudda ahadihim wala nasifahu to kaga duk wannan yana da hakika fil zihin amma babu alwahda eh, babu babu nakira eh a ah, dan dan asuranta irin girman alherin nasa da girman ciyarwar tasa mm. na'am <laughs> eh, eh eh lau imtina'un imtina'un limtina eh, limtina mm. na'am wa ita kuwa wato mawdu'in al tabiiyya abu wanda yake ake danganta shi zuwa ga dabi'a la yumkinu wujudu fardin min afradi al-kharijiyya baya yuwa a samu wato daya daga cikin ɗaiɗaikunta a waje li'annaha law lam yuqsad fiha li'annaha lam yuqsad domin ita a tabiiyya ba a nufin komai da ita illa wato mahiyar abu ta fuskar ita mai ita ce mece ce wannan hakikar don mhm. alaihi haka wani ita dabi'a ita ce abinda ake hukunci a kanta ba ɗaya daga cikin ɗaiɗaikunta ba wanda suke a waje kamar da za ka ce insanun kulliyu mutum ma'ana ne wanda yake kulliya wanda yake kulli mm. ma'ana za ka a wato ma'ana ne wanda yake daidai yake a cikin afradu hmm? ba za ka ce a hada a insanun wa hada gairu wa hada insanun naqis ko insanun kamil hmm? tunda ita ce wato ma'ana ce kulliya hmm? la yumkin al-hukmu alayhi al-hukmu bi kawnihi kulliyan baya yiwuwa a yi hukunci da kan cewar shi kulli ne a kan ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mutane domin kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mutum juz'i ne hmm? wannan kowanne juz'i ne ba za a ce wane wannan ma'anarsa kulliya ba ce cewa za ka same shi wannan ma'anar tana cikin wato ta zamanto wato sha'i'a mai yaduwa ce a cikin jinsinsa tunda shi dai da ka ayyana shi shi ne kadai ba zai yi a ce ka sake samun wani ba ma'anar wato ma'anar ita ce take da kulliya amma ba ba min a ba yanzu kamar haske kaga haske na rana haske ne na wata haske ne na fitila haske ne wannan ma'anar ta mai tana da shiyo tana da intishar ta game a kowane ɗaiɗaikunta amma in ka ayyana ka ce hasken rana to wannan ma'anar juz'iya ce ba za ta zama to kulliya ba hasken rana shi kenan daban yake da hasken wata daban yake da hasken eh, haka mutumin eh in kace mutumin eh to shi ma duk da yake akwai nau'i na jinsi tunda in ka ce mutumin Kano kaga duk wanda yake mutumin kano zai shiga ciki hmm? saɓanin in ka ce mutumin na'am eh. Eh. a in ka ayyana fard min afradihi yanzu kamar ka ce in ka ce insan kaga kulli ne amma in ka ce rajul kaga rajul wannan ka ayyana fard min afradi hmm? kowane mutum zai iya gaskatuwa a kansa hmm? amma ita ma'anar rujula ɗin, ba za ka ce wannan yana da ma'anar rujula fiye da ma'anar wannan insan ne saboda haka yana da sifar insaniya fiye da wancan ba to abinda abin da yake alkulli hmm, mai gamewa wanda hukunci yake gaskatuwa a kansa shi ne mahiyarsa wato hakikanin zatinsa waja'alan ambadi fil ayatin bayyinat alamal jinsi fi hukumi jinsi to al-abadi a cikin al-ayatul bayyinat ya sanya alamul jins a cikin hukuncin sunan jinsi ya ce duk hukuncin su daya wato dukkanin su abu daya ne wato alamul jins shine kamar ah, suna amma da ya ayyana suna da yake yana gaskatuwa akan kowane ɗaya daga cikin jinsin wannan wanda aka yi laƙin sunan a kansu kamar usama hannun aka ce usama ana nufin duk wani zaki ana ce masa usama duk wani zaki ana ce masa usama haka kamar yadda suke ce ma umu iryab eh, ka misli ummi iryab lil kunama suna ce mata ummu to kaga dukkan kunama ana sanya mata wannan suna to kaga in a haka ne shi yasa za su zama to cewa suna da nau'i na musharaka da sunan jinsi tunda in ka ce usama ra'aitu usama kaga sawa'un a a zakin da aka sani ne na gidan zu ko wani zakin ne daban kaga duk wannan maganar taka tayi gaskiya kai in kace ra'aitu usama hmm, na ga zaki kamar kace ne ra'aitu asadan hmm. saboda haka kaga shi al-abadi abin da yake kuma nan ma muhiddin abdulhamid haka yace yace da ismul jins da alamul jins da da nakira a a dukkaninsu wato duk suna nuni ne akan hakika sai dai bambanci tsakaninsu i'tibari abu ne wanda yake ta fuskar ta mahangar da ka kalle su wannan gaskiya duk mun shiga cikin abubuwan mantik kun tuna a a eh, taqribul wusul duk mun yi kokari mun yi su to wayannan abubuwa ne haqaiq ne wanda ko ka fahimce su ko ka kiyaye su wani lokaci a zabtun su da istihbarun su yakan dan yi wahala tunda ba amfani ake da su sosai ba illa an zo cikin irin wannan abin saboda haka kwa iya hakura da kiyaye abin ɗari bisa ɗari amma kana so duk wanda yake so din ya tsaya ya sake bab sosai to ya ga shi maganar a muhiddin abdulhamid a cikin babun alam a cikin sharh ibn afil ta'alikinsa kuma ya koma taqribul wusul mm, a cikin taqribul wusul in kuma a abin nan a zurfi yake so ya yi to sai ya shiga cikin littafin mantik adabul bahth wal munazara na Sheikh Al-Amin Shinqiti ya tsawaita magani akan wannan saboda kawai ka gane maganganun malamai in suna in suna magana in suna zoron shine fa'ida hmm. Dan ka gane maganganun malamai in ba in banda haka kai dai ka zo ka tsabbaka su to zai dan yi maka wahala amma dai don ka samu su zamanto maka mabuɗi ne na ka fahimci maganan malamai inda suka dosa za ka gane in suna maganganun in suna zaurancensu za ka gane zaurancen mm. ya adabul bahas wal munazara wato littafi ne a mai amfani matuƙa amma kuma kiyaye shi yana da wahala kiyaye shi yana da wahala Mm, saboda mustalahar ne da suka yi yawa ba wani abu yake kawo ba don ya sanar da kai wa'annan mustalahar dinsu na ga lokacin muna kulliya na fara ikhtisarinsa don ta fuskar haka irin mushajjarat nan eh, eh, bishiyoyin nan haka da ake wanda tun taksimat ne da sauransu wanda zai kiyaye hakikan san inda na sa abin nan din ba kama ah, yana da kyau in mutum zai samu din musamman samari yana da kyau a samu a karanta na ya eh, irin shamsu din irin su malam bashir mm. eh, na injiniya har har su imamu bari samu <laughs> to ka sani cewa abinda ake nufi da jinsi a nan shine abinda ya hada aljins shine wanda yake kowanne gama yawa wannan da nau'i shine wanda yake a daraja ta biyu bayan jinsi wasinf da kuma wanda yake shine a daraja ta uku a wajen malaman mantik kamar alhayawan yanzu kaga alhayawan jins ne wal insan nau'i ne tunda jinsin kaga in kace al insan shine alhayawan abdahik ko to kaga da kace masa abdahik ka fitar da al'insan daga cikin jinsin hayawa. to saboda haka wannan shine annau mhm. wal arabi balarabi to wannan sinf ne tunda al'insan ya shimal al'arabi wal farisi wal zanji wa wane ne to in ka ayyana nau'i a cikin sinfi a cikin wannan to wannan ya zama to ita ce daraja ta uku kuma in ka zo ma za ka iya tafiya ma ƙasa ɗin a cikin al'arabi ɗin ma shi ma kuma sai ka bambance su tsakanin ƙabila ka ce alƙurashi na'am to wato a hulasa wato tatacciyar tataccen bambanci tsakanin su su su biyu bai na huma yana koma ya zuwa gani bai na huma al-muqayyad wal mutlaq wato tatacciyar tataccen bambanci tsakanin al-mutlaq wal muqayyad أن من حيث هي هي وهي المطلق cewa dukkan hakika da aka yi izina da ita ta fuskar ta hanyar cewa ita wannan hakikar ita ce ta wannan mutlaq ne mhm. mm. wato in haƙiƙar ake magana a kan matsayinta na ita wannan haƙiƙar to wannan shine ne in kuma aka yi in kuma aka yi la'akari da ita ta hanyar danganta wani abu ya zuwa gare ta ya zuwa ga ita haƙiƙar to wannan ita ce al-muqayyad yanzu kaga in ka an ar-raqaba kaga in ka ta ta fuskar cewa ita ce ai wannan mai sifantuwa da sifar bauta ne mahiyarta ta wannan mutlak kenan hmm. kamar ka ce a ruwa shi ma in ka na mahiyarsa na cewa ruwa ne ba tare da izafarsa da cewa ruwan sama ko ruwan teku ko ruwan rijiya kawai ruwa a da ta mutlak ne amma idan wannan hakikar tasa ka danganta ta zuwa ga wani abu ta wannan ta zama to mukayyada ka in ka ce ruwan teku wannan muƙayyad ne ko in ka ce raqabatun mu'mina bawa wanda yake mumini to wannan muƙayyad ne amma in baka yi idafar sai zuwa ga wani abu ba kawai ka yi la'akari da ita haƙiƙan ne min haifu hiya hiya hmm, to wannan ita ce shine mutlaq wannan shine kulasa duk wannan abin da ya faɗa a cikin nan istidradin mantiq ne da yi. amma shi yasa kaga shi Sheikh Abdullah shi mai sharhin Maraqis Su'ud shi asalin muallif din shi duk bai kawo wayannan maganar ba shi kawai ya tsaya akan a wannan yace a cikin sharhin sa kawai cewa yi kullu haqiqatin u'tubirat min haythu hiya hiya fa hiya mutlaqah wa in u'tibirat mudafatan ila ghayriha fa hiya muqayyada daga cikin tanqihul fusul ya dauko wannan nan kawai yayi ishara ya zuwa ga cewa alamul jins al-mutlaq wasmul jins kullum huma huwa al-lafdhu ad-dallu ala al-mahiyya saboda haka da mutlaq da ismul jins daidai suke amma alamul jins alamul jins ba mutlaq bane hmm? sai dai wajen sahibul wajen wanda daga cikin malaman usul yana da hukuncin al-mutlaq tunda shi ma babu shi ma yana duni ne akan mahiya amma mahiya min haythu tasawwuruha fi dhihni eh na'am وما على الواحد ساعة نكرة والابتهاد بينهم قد نثره بعضهم مئة بعضهم yace wa ma wahidi sha'a annakira abinda kuma ya daidaita akan wanda yake mutum ɗaya ne wato kowane ɗaya wato za ka iya ambatansa da wannan sunan to wannan shine ake ce ma nakira hmm, abinda yake akan wato ayyana akan guda ɗaya a cikin jinsi guda ɗaya a cikin jinsin abu a cikin jinsin mahiya ka ware guda ɗaya kuma wannan guda ɗayan kowanne zai iya ɗaukansa ta wannan shi ake ce mana kira walittihadu ba'dhum qad nasara ittihad daidaituwan nakira da ismul jinsi waɗansu daga cikin malamai sun ba da taimako ga wannan ƙaunin cewa an nakira da ismul jins dukkaninsu ma'anarsu ɗaya ɗaya ne babu bambanci tsakaninsu na'am yana nufi أن اللفظ الدال على واحد شارع في جنسه cewa lafazi mai nuni akan abu ɗaya wanda yake wato mai yaduwa a cikin jinsinsa wanda yake mai gaskatuwa a cikin jinsinsa ma'ana shiyu din shine za wato yana ingantuwa ka saki wannan lafazin akan kowanne ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun jinsin wannan da wato ka sake shi saki na musaya hmm? to wannan shine na kira ma'anar saki na musaya ala tariqil badal shine ba ala tariqil ba hmm. in ka ayyana ɗaya kawai shi kenan kuma wannan ɗayan zai iya tuwa kowanne daga cikin jinsin ba taron ba yan jinsin ba gabaki ɗaya taron yan jinsin wato wannan shine lafzul ahad a ce kowa ta fuskar cewa kowanne daga cikinsu ya sifantu da wannan saboda haka yanzu a in aka ce a in aka ce a kullu miskin ko liyaqum al-miskin kaga duk wanda yake miskini dole zai tashi kowa a cikin wajen duk kowa zai tashi to kaga nan ba ala sabilul badaliya bane hmm? ba ala sabilul badaliya bane domin ala sabilul shumul ya hada dukkan miskini amma in kace at'imil miskin ka ciyar da miskini hmm? in ka samu guda ɗaya kawai ko at'im miskinan ciyar da miskini hmm? shine kaga kira kenan to wannan ala sabilil badal ɗaya ya isa ba za ta wa in ka ciyar da miskini ɗaya wani ma ba zai ce ai ni ma miskini ne ya ce to ai an ce miskini ne ce kuma nayi dan ana magana wahda ne Ɗaya kawai a cikin afradul eh, Shi shine ala bambanci tsakanin ala sabilil badaliya da kuma ala sabilil shumul hmm. na'am kamar rajulun da raqaba wa kadhalika hakanan ma rajulan domin yana nuni akan mutum mutum biyu waɗanda suke ana iya itlaƙin su akan jinsin su haka nan ma rijal shi ma na kira ne min jinsiya domin tana nuni akan wato mutane guda uku waɗanda suke wanda suke yaɗa wanda suka ba ayyanannu ba masu yaduwa a cikin jinsin ar-rijal ba waɗansu mutane guda uku da suke ayyanannu ba kowanne mutane uku aka samu yasduk ya gaskata kace rijal ne mm. da haka kaga lafazin mutlaq da nakira ɗaya ne mm. nakira da mutlak duk ɗaya ne domin mutlaq abin da yake nunawa kenan ya abin da yake nuni akan mahiya ba tare da wani kaidi ba amma to in haka ne mai bambanci tsakaninsu ya ce bambanci tsakaninsu abu ne na itibar na yadda ka na mahanga mm. mahangar da kai la'akari da ita ita ce za ta bambance tsakaninsu su su biyu لأن المطلق يعتبر فيه مطلق الماهية من غير قيد بشيء domin shi mutlaq abinda ake la'akari da shi shine wato mahiyar ba tare da wani kaidin wani abu ba mahiyar tsagwaranta ba tare da kayyade ta da wani abu ba hmm. ita kwa nakira abinda ake itibari abinda ake la'akari da shi shine wanda yake abu daya daya daga cikin jinsin wannan mahiyar wanda kowane ɗaya zai iya shiga ciki ba ita mahiyar ba wato guda daya daga cikin waɗanda suke da sifar wannan mahiyar ita ake nema ita ce na kira bambancin su kenan saboda ka gani da ita da mutlak din duk ɗaya ne dan in ka ayyana mai mahiyar kayi mutlak amma in ka ayyana kaya wanda yake da wannan mahiyar za a ce maka kayi na kira to ka gani duk dai abu ɗaya ne hmm. to idan aka ce idan abin la'akari abin idan abin izina da shi a cikin sunan jinsi shine mahiya ba tare da kaidi ba ita kuma fa wannan a cikin kwakwalwa take mhm. to malamin usulu menene wata fa'ida da zai samu wani mai tace bukatuwarsa ya zuwa ga abubuwa na hakika da kawai a cikin kwakwalwa ake suranta su to sai mu maka bayani mu ce cewa abubuwa wato ma'anoni hakikanin ma'anoni waɗanda suke a cikin kwakwalwa wanda suke ba tare da an ƙayyade su da wani abu ba za a iya samunta a waje a cikin wato a cikin kunshin ɗaiɗaikunta don haka ɗaiɗaikun a nan tana shiga a cikin mutlaq saboda ba za ka samu shi al-mutlaq a waje ba illa a cikin ɗaiɗaiku saboda ba za ka samu wato ba za ka samu wannan sifar wannan haƙiƙar ma'anar ta rujula da take cikin kwakwalwarka ba sai a cikin waɗanda suke su ne mazaje hmm. <laughs> na'am na'am mu karasa wannan baitin yana nufi cewa wato ɗayantuwar nakira da sunan jinsi ma fi jinsihi. da kuma kan cewa kowane ɗaya daga cikin su su su biyu wato ita na kira da kuma ismul jins shine abin da ya nuni akan ɗaya wanda yake mai mai gaskatuwa a cikin kowanne daga cikin jinsinsa. To waɗansu daga cikin malaman usul ya ƙarfafa wannan magana ya ba da nasara a kan wannan magana. Ita ce mazhabar Ibn al-Hajib da kuma al'amidi. Wato ilahirin malaman na hau a kansu wannan suke. Domin abin da yake samuwa fil kharij shine ɗaya. ita kuma mahiya ta kwakwalwa babu samuwa a gare ta a waje zimna afradiha amma ya gabata fa mun ce wannan hakikar ta zihin ta kwakwalwa ana samun mun ya gabata cewa mun ce ana samunta a wato a kunshe a cikin ɗaiɗaikunta to menene fa'idar wannan saɓani shin dalalar mutlak lafazi mutlak idan ya nuni a kan ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun wannan jinsin wannan nunin da yake dalilin da yake tabbatar da shi dalala ce ta mutabaka ko ku dalala ce ta iltiza to idan aka ce wato ismul jins da na kira duk ɗaya ne to ta zamanto da lalatul mutabaka mm, in ko bata zamanto an ce al-ittihad an zamu daidaito tsakanin na kira da ismul jins ba ta zamanto da lalatul iltizam abin da ake nufi da wato kalma ta nakira wadda take ta zamanto ɗaya take da lafazi mutlak a wajen waɗannan ɓangare na malamai to ita ce na kira da ta zo a siyakin tabbatarwa ba a siyakin korewa ba ya gabata mun ce na kira fi siyakin nafi ita wannan mai take ba da fa'ida al'ummu to an na kira fi siyakin isbat ita kuma tana ba da fa'idar itlaq hmm. wadda bata gwamu da adatun da take al lil istigraq ba kamar rajul da raqaba amma na kira da take a cikin siyakin korewa kamar ka ce la rajula da kuma wadda da kuma wadda take a cikin siyakin al-isbat tabbatarwa tare da istighraq tare da gamewa kamar kullu rajul to wannan ya cikin da umum ba ta daidaita da ismul jins ba wata mu kara wannan baitin عليه طالق إذا كان ذكر فولدت الاثنين zin ذي النظر عليه طالق wato natijar wannan bambancin akan abin da yake a natija a kansa tsalikun mai yin saki idan kana zakar idan ya ce idan ta haifi zakar to fahiyar tsalik fawaladat naini sai ta haifi biyu mutum biyu inda zin nazar a wajen ma'abuta hankali to wannan natijar wannan farka in kenan <laughs> eh, mu karanta mu ji <laughs> na'am yana nufi abinda yake sabanin malaman fikihu yana ginuwa akan wannan bambanci tsakanin nakira da ismul jins a cikin wanda ya ce ma matarsa in kika haifi ɗa namiji to ke sakakka ce sai ta haifi 'ya'ya maza guda biyu shin za ta saku ko ba za ta saku ba eh. <laughs> Eh? <laughs> na'am to idan yana nufin al-mutlaq ne mutlaq ake nufi za ta saku domin ta'aliƙin da ya yi wato rataye hukuncin da ya yi akan mutlaqil mahiyya akan mahiyya ce ba tare da cewa ta ƙayyadu da ɗaya ko biyu ko uku ba kuma gashi an same ta an samu haihuwar zakar a cikin a kunshe a cikin kowanne daga cikin alwaladai shine ai wato shine abin da suke faɗa cewa alhaqiqa almahiyya fi zin ba za ta samu ba sai a cikin zinnul afrad <laughs> idan kuma aka ce nakira yake nufi ba za ta saku ba domin ta zo da ba abin da aka rataye hukuncin da shi ba domin alwahada ɗaya wadda take mai yaduwa a cikin jinsi wadda take shine abin da na kira take nunawa fi ma'ana a cikin ma'anar in walatti zakaran wahida in kika haifi namiji ɗaya gashi kuma ta zo da maza biyu وكونهما اثنين مخالف su biyu wannan ya saba ma ɗaya wadda take mai yaduwa a cikin jinsi wannan ita ce ma'anar nakira saboda haka kaga akwai bambanci kenan tsakanin ka ce shin mutlak da nakira duk ɗaya ismu jins da nakira ɗaya ne ko ka ba ɗaya bane eh <laughs> <laughs> <laughs> eh da wannan misalin kwarai alaihi talikun idza kana zakar fa waladat lithnaini inda zinnaba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك